يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أنقوى السلام عليكم muna masu godiya wa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya kaddari rayuwarmu a wannan rana ta bakwai da watan Ramadan hijiran fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana dubu ɗaya da dari hudu da arba'in wanda ya daidai da goma sha biyu da watan biyar dubu biyu da goma sha tara a cikin wannan masallaci na mu'awiya ibn abu sufyan allah ya ƙara masa yadda da ke cikin wannan abuwa ta mata jamu a cikin wannan gari na bauchi fatanmu shi ne allah maɗaukaki sarki ba mu ikon faɗin daidai da kuma aikata ne kamar da aka saba a kullum muka yi karatu a daidai wannan lokaci na ƙoƙarin fassara littafin Allah maɗaukaki sarki idan masu biye da mu ba manta ba muna na a cikin suratul makara mun tsaya a daidai inda Allah maɗaukaki sarki ke mana bayani akan wata halayya na ko wanda daga cikin halayya na Yahudawa da suke faɗan mummunan magana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kalman Ra'i, wanda ita kalma ta ra'ina ta kunshi abubuwa guda biyu wanda wannan kalma ta ra'ina ya kunshi abubuwa guda biyu na harshen damo ta kunshi ma'ana biyu tana ɗauke da ma'ana kyakkyawa kuma tana ɗauke da mummunar ma'ana to su yahudawa suna amfani da wannan kalma ta ra'ina wajen mummunan hanya wajen suna faɗan mummunan magana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in sun ce ra'ina su kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama in sun ce ra'ina suna nufin jinkirta mana mu fahimci abin da kake faɗa sai Allah ya ce ku daina amfani da wannan kalma ta ra'ina ku koma amfani da kalman unzurna wasma'u unzurna jinkirta mana wasma'u ku saurara walil kafirina azabun alim lalle kafirai suna da azaba mai tsanani da fadin Allah ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitab walal mushrikina ay yunzala alaykum من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب su kafirai wanda suka kafirta daga ma'abuta littafi ba sa son a saukar muku da wani alheri daga ubangidinku da su ma mushrikai ba sa son a saukar muku da wani alheri daga wajen ubangidinku ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yattasu bi rahmatihi mai yasha Allah madaukakin sarki na kebancewa da jin tsayinsa ga wanda ya so wallahu bil fadlil azim Allah madaukakin sarki shine ma abucin falala mai girma zamu tashi a aya ta zamu tashi a daidai aya ta 106 fadan Allah madaukakin sarki manan sahmin ayati أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير الله مدوكاكي سركي يتي ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ما ننسخ من آية babu wata aya da za mu shafe ta auninsiha ko mu jinkirta ta na'ti bi khairin minha face mun zo da wanda ta fi ta alheri aw mithliha ko makamanciyarta Allah ya ce alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir shin ba su sani bane ba cewa Allah madaukakin sarki akan dukkan komai ala kulli shay'in qadir mai iko ne akan dukkan komai wannan aya za ta mana bayani ne akan abin da ya shafi annasi wal mansukh ayan da aka shafe ta a Qur'ani da kuma wanda ta shafe ta Allah maɗaukacin sarki yakan saukar da aya sai kuma ya saukar da wata aya daban ta shafe ayan da aka saukar a baya ne ana Allah ke cewa manan sabbin ayatin babu wata aya da za mu shafe ta aunusi ha ko mu yi jinkirin zuwanta na ti bi kairin minha ba ce mun zo da wanda ta bi ta alheri aw mithliha ko kuma makamanciyar ta Allah ya ce alam ta'lam shin ba ku sani bane ba nan Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah madaukakin sarki akan dukkan komai mai iko sai malamai suka ce wannan aya ishara ce akan sababin saukan ayoyi da kuma abinda ayoyin suke kunsa fil kalami isharatun ila sababi nuzuli hadhihi al-ayat wal muradu bil ladina qalu inna muhammadan da kuma abinda ayan take nufi cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yau yace akwai hukuncin kaza gobe kuma yace hukuncin kaza an soke me yasa muhammadu yake wannan yahudawa suke tambaya sai malamai suka ce wal yahudu yanfauna wujudan nusri bi shara'i su yahudawa sun musanta samuwan annasi wal mansukh a shari'ar musulunci cewa za a yi a ce yau kaza hukuncinsa kaza yau gobe kuma a ce an soke wannan hukunci wahum muhti'una fi dalika khata'an kabira a shek abubakar jabir aljazair ya ce sun yi kuskure akan haka kuskure mai girma izkar abaha allahu ta'ala adama ayyankiha ayyunkiha banatihi bayan allah maɗaukacin sarki ya halarta wa annabi adamu alaihi salatu wasalam ya aurar da 'ya'yansa ya aurar da banihi fataratan min zamani wani Za a wani yanki na zamani ya yi aurar da su na wani zamani sun manusi ka zalika sannan aka soke wannan hukunci wa a ba halinuhin aklu sa'ira alhaiwani an halatta wa annabi nuhu alaihi salatu wasalam cin wasu nau'uka na eh, dabbobi wasu tsuntsaye ba da yin minas safinati bayan ya sauka daga jirgin ruwansa sun manusi ka zalika sannan aka sake shafe wannan hukunci kama auhallahu Allahu ila Ibrahim an yadhbaha waladahu kamar yadda aka yi wahayi wa annabi a Ibrahim alaihi salatu wasalam akan ya yanka ɗansa summa nusi zalika sannan aka shafe haka idh bi dhabhin azimin qabla dhabhi wa hadha nushun lil amri qabla fi'lihi sannan aka masa fansan ɗan sannan da abin yanka mai girma qabla dhabhi kafin ya yanka ɗan wa hada nushun lil amri qabla fi'lihi wannan sokewa ne na umarni kafin mutum ya aikata umarnin da aka masa kamar da Allah madaukaki sarki ke cewa bala balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara قال يا أبت ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من ko وستجدني إن in sha Allahu mina النبي falamma balaga mahu ya qala ya bunayya annabi ibrahim ya gani a mafarki ana masa umurnin cewa ya yanka ɗansa isma'il ya zo yake gaya ma ɗan ga abin da na gani a mafarki ce if tu umar ya ma'aifina aikata abin da aka umurce ka satajidu ni in sha Allahu mina salihin ko mina sabirin da sannu zaka same ni daga cikin masu hakuri ko da ka same ni daga cikin managartan bayi sai Allah madaukakin sarki saukar da falamma aslama wa tallahu lil jabin wa narinahu ayya ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin inna kadhalika najzil muhsinin azwa fadin Allah wa fadainahu bi dhibin azim muka fanshe shi da abin yanka mai girma sai aka fanshi annabi Isma'il alayhi salatu wasalam da wani abin yanka mai girma to wannan na nuna mana cewa an yi wannan umarnin da gaba kuma aka soke wannan umarni da aka yi wa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi yasa wasu malamai suke cewa sanin annasi ko lamansu a cikin ayoyin qur'ani ayan da ta shafe ayan da aka sauko ta ta shafe wata ayan sanin wannan yana daga cikin daruriyatul lil alim yana daga cikin abin da yake ake so ya zamo dole malami yana da masaniya akan wannan kamar yadda aka rawaito daga sayyidina ali ibn abi talib Allah ya kara masa yadda arsala ila rajulin kana yuhawwiqu an-nas fil masjid faja'ahu fa qala ata'rifu an-nas wal mansukh nas min al-mansukh fa qala la qala fakhruj min masjidina wa la tudhakkir fihi wa an ibn abbas mithlihi wa qala lahu halaktu halakta halakta sayyidina ali ibn abi talib ya aika zuwa wajen wani mutumi ko kuma an aika zuwa wajen wani mutumin da yake tsoratar da mutane a masallaci sai sai da na alim na abu ne zo masa ya ce a ta'arifin nasir min al-mansub shin ka san aya an-nasir wanda ta soke min al daga wanda aka soke ya ce a bi sani yace fakhruj min masjidina fita daga masallacin wala ta wala ka sake yin ko kuma kada ya sake wa'azantarwa a cikin wannan masallaci ko kada ya sake gabatar da wani abu a cikin wannan masallaci saboda bai san annasikh wal mansukh ibn abbas ma makamancin wannan yake cewa ai ka halaka ka halaka to idan an ce annasikh kamar da katada a cikin littafinsa annasikh wal mansukh yake cewa an-nusukh fil istila huwa raf'ul hukm shari bi dalilin shar'iyyin muta'akhkhar Ya ce an ce annasikh wal ko kuma an ce annusku a istilahi na malamai shine dage wata hukunci na shari'a da dalili na shari'a da kuma wanda za ta zo ta dage hukuncin bayan ita ake jinkirtawa a baya ga aya ta sauka sai kuma a sauko da wata ayar daban ta soke hukuncin ayar da ta zo a baya aina yaqa'un nus sai malamai suka ce a ina ne ake samu annusku shafewa la yaqau illa bil amri wan nahyi lalle annasikh wal mansukh ba su zuwa sai a wajen umurni da hadi ba a samu annasikh wal mansukh a cikin ƙisas, a cikin labarai da Allah maɗaukacin sarki ke bayarwa a cikin Qur'ani a ce gashi Allah ya bada labarin kaza sannan kuma ya zo ya shafe hukuncin ko ya shafe wannan bayani na labarin da ya bayar a ba a samu wannan sai dai a samu a wajen da ya shafi umurni da hani walau bi lafzil khabari ko da kuwa umarni da hannun nan ya zo da lafazin labari amma al-khabar alladhi laysa bi ma'ana bi ma'ana talab haka nan kuma labarin da ya zo ba da ma'anan nema ba fala yudkhilu an-nasxu minhu lalle an-nasxu baya shiga cikin sa wa minhu al-wa'd wal wa'id a ciki kuma akwai al-wa'd al-qawli wal wa'id da alkawali da aka yi wanda ya saba wa Allah ga mummunan sakamako da dai samu to sai malamai suka ce an ce annusku a luga ana nufin al'izalatu wata wattaghyir wal mahu in an ce annusku a luga ana nufin izala kauda abu ko kuma at-tabdil ko canja shi ko kuma juya shi daga yanda yake shine ake nufi da annusku a luga to sai malamai suka ce sababin saukan wannan aya روى أن اليهود قالوا أتعجبون لأمر محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلاف بخلافه ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا فما هذا القرآن لا كل من لا, لا كلام محمد صلى الله عليه وسلم بل من تلقاء نفسه suke cewa yahuda suka ce a ta'jamuna li amri Muhammadu, shin ba ku mamakin al'amarin muhammadu yau ya ce a yi kaza gobe kuma ya zo ya ce a'a ba za a yi kaza ba ya umurci sahabbansa da aikata kaza yau gobe kuma ya ce musu a'a ba za a aikata kaza ba wa yaqulu al-yawm fi'lan wa wa anu gadan ce yau a aikata aiki kaza gobe kuma ya ce a'a ba za a aikata aikin kaza ba fama hadal qur'an sai wa'inda yahuda suka ce to wannan wani irin Kur'ani ne yau ya ce ayi gabar gobe ya ce a an soke gabar gobe ayi yamma wannan wani irin Kur'ani. kamar yadda aka soke fiskantar baitul maqdis a matsayin alkibla aka dawo ɗakin ka'aba wani irin addini ne wannan yau a ce ayi kaza gobe kuma a ce an soke hukuncin baya an dawo da shi kaza kamar yadda yahudawa suke faɗa suka ce wannan la kalama muhammadin sallallahu alaihi wasallama sai malamai suka ce ai wannan ba magana annabi sallallahu alaihi wasallama bane min tilqa'i nafsihi akan kansa yunaqidu ba'dahu ba'dan sashi na warware sashi fa nazalat al-aya sai ayar ta sauka ما نسخ من آية أو ننسها نأتي a منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل aya قدير أو ce التي إذا بدلنا آية مكان آية wallahu a'lamu bima yunzilu qalu innama anta muftar bal aktharuhum la ya'lamun wa idza baddalna ayatan idan muka canja wata aya makana ayatin wajen wata aya wallahu a'lamu bima yunzil Allah madaukake sarki shine masanin abinda ya saukar qalu innama anta muftar sai ce ai bari Muhammadu kagan al'amuran na kawai kike Allah ce bal aktharuhum la ya'lamun Barde da yawan su ba sa da masaniya Allah ce kace musu kullaz zalahu ruhul qudus ka musu ruhin nan ne mai tsarki ya saukar da wannan qur'ani li yuthabbita alladhina amanu dan ya tabbatar da ita a ta wanda suka yi imani wa hudan kuma shari'a ce wa bushra bushara ce lil mu'minin ga mu'minai to sai malamai kamar al-imam fakhruddin razi yace an inda na jaizun yace an in an ce a shafi abu aya kaza ta shafe ga ayan da ta shafe ta ko ga aya kaza ga hukuncinta wata ayan ta zo ta shafe wannan hukunci yace a wajen wannan jaizi waqi'un kuma abu ne mai na aqalan ya halalta a hankalce kuma a wajen mu ma abu ne mai aukuwa hakan yana aukuwa sabanin yahudawa fa inna minhum man ankara huwa aqalan wa minhum man jawaza huwa aqalan a cikin yahuda akwai wanda suka musanta ayan da aka ta shafe da wanda ta shafe ta da hankali akwai kuma wanda suka musanta da da akwai kuma wanda suka halalta shi yanda ya dace amma akwai wanda suka musanta a hankalce akwai kuma wanda suka halalta shi da hankali shi ma wa yara an ba'd al-muslimin inkarun nusfi ana samu ma daga wajen wasu sashin musulmi suna musanta cewa ta yaya za a ce a ƙur'ani wani waje yana soke wani waje ba shi ne su ce nusku waƙi bi ijma'il musulmi shi nasu ko annasir mansur abu ne mai aukuwa da ijma'in malamai na musulunci lam yukhalif illa abu muslimul asfahani babu wanda ya sabani akan cewa akwai annasikh wal mansukh a cikin malamai sai wani malami da ake ce masa abu muslimul asfahani da kuma ra'ayin mardawai da ake cewa wa ra'ayuhu mardudun bil hujaji kuma ra'ayin sannan abin watsarwa ne da hujjoji tabbatattu as-sati'a al-qati'a yankakkun hujjoji dalilin ko shine fadin Allah la ya'tihil batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin amin lallai shi kur'ani babu wani abin da ke shigansa ta gaba ko ta baya sauƙaƙe ne daga wajen Allah madaukakin sarki don haka lallai ya halatta annasu wal mansukh kuma akwai shi a cikin ayan kur'ani. falau jazan nusku lakana qad atahu al batil wastadalla al jumhur bi adillatin kathira ala wuqu'in nuski lallai da walau jazan nusku da falau jazan nasku da sun halalta wannan shafewa da shi lakana kada a tawul batil da ya kasance ai mummuna abu zai shiga masa kuma da yawa daga cikin malamai sun gaba dalili dalilai masu yawa akan aukuwan cewa akwai ayan da ta shafe da kuma ayan da aka shafe da ita to sai malamai suka ce akwai kashe-kashen annasi wal mansukh ko akwai kuma kashe-kashe na annusku sai suka ce ayan da ta shafe da wanda aka shafe da ita sun kaso zuwa kashi uku nusku tilawa wal hukmi ma'an a shafe tilawan ayan a kuma shafe hukunci ga Allah maɗaukacin sarki ya saukar da hukunci akan wani abu sai a soke ayan a ƙur'ani ta zamto babu ita kuma a soke ma'anan a soke hukuncin ayan akwai kuma nusku tilawa ma'abaka il hukmi akan soke tilawar ayan amma a bar hukunci kamar faɗin Allah maɗaukacin sarki a shehu wa shehatu iza zanaya farjumuhum albattata nakalan min Allah wallahu azizun hakim namiji mai mata da mace mai miji idan suka yi zina hukuncin su shine a jefe to ayan akwai ta a ƙur'ani amma an soke karanta ayan a cikin ƙur'ani amma hukuncin na har a yau duk wanda yake da mata yayi yi zina hukuncinsa jifa duk macen da take da miji ta yi zina ta jifa kamar yanda jifa ya auku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an jefe wasu a zamanin sai na Umar ma an jefe su ne yake cewa sai kuma na uku nuskul hukumi wa baka itilawa a soke hukuncin amma a bar tilawa an soke hukuncin kwata-kwata ba a aiki da shi an soke hukuncin ba a aiki da shi amma akwai tilawan ayan akwai ayan a cikin ƙur'ani to sai malamai suka kawo su dalla-dalla da bayani nuskul tilawa wal hukumi wal hukum a soke tilawan a kuma soke hukuncin an soke karanta ayan a cikin ƙur'ani kuma an soke hukuncin to fala tajuzu qira'atuhu wala al'amalu bihi ba shi halatta kai karatu da wannan ayan ko kuma kai aiki da shi li'annahu qad nusiha saboda an soke shi gabaki daya bil kulliya ko kuma qad nusiha kulli saboda an shafe shi gabaki daya sai kuma nusku tilawa wa baka'il hukmi an soke tilawan an bar hukuncin sai alimam imam a cikin littafinsa zarka shi ka a cikin littafinsa al fi ulumin qur'an yake cewa ya amalu bihi idza taqal eh, ya amalu bihi za a yi amfani da ayan da aka soke tilawarta amma hukuncin na nan za a yi aiki da shi musamman ma idan al'umma suna da buƙatan wannan babu laifi a yi amfani da shi sai kuma na ƙarshe shine a soke tilawan amma hukuncin na ne faɗin Allah a shehu wa shekatu idza zanaya arjumuhum albana kala min Allah wallahu azizun to akwai Sharaɗi da ake son annasikh wal mansukh ya samu Sharaɗin ko shine ayan da aka soke da wanda aka soke don ita ga ayan nan an so ita ta fara sauka sai kuma ayan da ta biyo bayan ta ta soke wancan ayyakunan al hukuman shari'iyyar ya zamto shi wanda ayan da za a soke wata hukunci ne na shari'a da Allah ya shar'anta sai wata ayan baya ta zo da ita ko kuma an saukar da ayan sai wata aya wanda za ta soke hukunci ne na shari'a ayyakuna ta su hukuman shari'a shi ma kuma ya zanto ayan da ta soke ko ayan da aka soke ta ita ma hukunci ce ta shari'a to sai akwai nau'o'i kuma na nusu? nau'i na shafi ayin qur'ani akwai nutqil qur'ani bil qur'an akan shafi qur'ani da qur'ani ayan qur'ani ya shafi ayan qur'ani akwai nutqu sunnati bis sunna ayan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ta soke sunna na annabi sallallahu alaihi wasallama ko ta soke wata hadisi na annabi hadisi ya soke hadisi sai kuma nusku sunnati bil qur'an akan kuma samu soke sunna da qur'ani misali ga wani abu ya tabbata a sunna na annabi sallallahu alaihi wasallama sai a saukar da aya ta soke wannan hukunci na sunna a tabbatar da na qur'ani akwai kuma nuskhil qur'ani bi sunna ana samun soke qur'ani ya soke sunna ko kuma sunna ya soke qur'ani kamar yadda Allah madaukaki sarki ke cewa kutuba alaikum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayran lil wasiyati lil walidayni wal aqrabin bil ma'ruf haqqan hakan alal muttaqin aya da take bayani akan abin da ya shafi wasiya an wajabta akan ku idan habara ahadakum al-maut idan ɗayan ku mutuwa ta halarta masa in ta raka kairan in ya bar dukiya al-wasiyatu lil ya yayi wasici da dukiyar sannan ga iyaye wal aqrabina da makusanta bil ma'ruf da kyautata Allah ce haqqan alal muttaqin hakki ne akan masu tsoron Allah to sai malamai suka ce mansukhun bi qawlihi la wasiyata liwarithin an soke wannan ayan da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama la wasiyyata liwarithin babu wasici ga mai gado duk wanda yake da gado to ba a masa wasiya ba babanka zai gaje ka mamanka duk wanda da yake da gadon ka to ba ka masa wasiya cewa bayan in ka mutu a ɗauki wani kaso daga cikin dukiyarka a bashi sai kuma malamai suka ce kuma ana bin annasikh wal mansukh ne gwangwadon surorin qur'ani ake bin su aqsamu suwari bi itibari nasikh wal mansukh ma laysa fihi nasikh wa mansukh akwai wanda akwai suran da kwata-kwata babu wata ayan da aka shafe ko wanda ta shafe babu akwai kuma suran da akwai wa huwa aktharu suwar mafiya yawan suran da babu ayan da aka soke da wanda ta soke su suka fi yawa misali suratul fatiha da suratul yusuf da suratul yasin da al-hujurat da suratul rahman da suratul hadidi da suratul saffi da suratul jumu'a da suratul tahrim da suratul mulk da suratul haqqa da suratul nuh da suratul jinni da suratul mursalat da suratul naba da suratul nazi'at da suratul infitar har zuwa ƙarshen su eh, har zuwa ƙarshen kul a'udhu bi rabbin nas duka wa'annan surori babu annasikh wal mansukh a cikin su babu ayar da ta shafe aka shafe da ita ko babu wanda ta shafe babu wa ayan da ga ta hukuncin ta rana aka aiko wata ayan ta zo ta shafe babu a wa'annan sura da muka ambata muka ambata su akwai kuma ismun fihin nasu wal mansukh akwai wasu suwar wanda a cikin su akwai ayan da aka shafe da kuma wanda ta shafe misali akwai a suratul baqara akwai a suratul nisa akwai a suratul ahzab akwai a suratul mujadala akwai a suratul muzammil na cikin suratul baqara fadan Allah madaukakin sarki walladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna a wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj fa in فلا fala عليكم alaikum فعلنا في أنفسنا من min والله wallahu حكيم wanda suka mutu daga cikinku suka bar matattaki matan za su zauna a kan mata an ilal hauli za su zauna ne har abada ba za su fita ba gaira ikhraj fa in kharajna idan suka fita fala zina alaikum babu laifi akan ku fi ma fa'alla na abinda suka aikata min ma'rufin da kyautatawa wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne mai hikima to sai aka sauke wannan ayar da fadin Allah walladina yatawaffawna minkum yadhuruna azwajan wasiyatan li azwajihim yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara sai aka soke da wancan cewa idan mace mijinta ya mutu za ta zauna ne a cikin gidan mijin ba fita har sai mutuwa ya riske ta to sai aka soke wannan hukuncin ya yi tsanani sai aka soke shi da hukuncin duk wanda mijinta ya mutu za ta zauna ne wata hudu da kwana goma wata hudu da kwana goma to sai malamai suka ce duk ayan da aka soke ta sai ka samu tana da wuya tana da hukuncin na da tsauri sosai hukuncin na da nauyi wanda kuma ta soke sai ka samu hukuncin na da sauki Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina ta taqullaha haqqa tuqatih ya kwanda kai imani ku ji tsoron Allah haƙiƙanin tsoron Allah kada ku mutu face kuna musulmi sahabbai wannan ayan ya daga musu hankali sai Allah ya saukar da fattaqullaha mastaqatu ku ji tsoron Allah iya yadda za ku iya sai aka soke wannan hukunci na harka tuqatihi da fattaqullaha mastaqatu yace akwai a cikin suratul nisa akwai a cikin suratul ahzab shine a shekho shekatu idza zanaya farjumuhu malbatta na kala min Allah Allahu azizun hakim akwai a suratul mujadala akwai a suratul muzammil a cikin suratul nisa fadin Allah wallati yatina alfahishata min nisaikum fastashidu na arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'al Allahu lahunna sabila da hukuncin mai zina shine za a kama shi a kulle shi a wani waje har mutuwa ta zo masa shine hukuncin mai zina sai aka soke wannan hukuncin saboda tsananinta da zafinta sai aka soke ta da azzani azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wala ta'khulukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكيه إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكيها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين to wancan ayan tana bayani akan abin da ya shafi wanda ya zina ga hukuncin da za a masa za a katangance shi har mutuwa ta zo masa ko za a katangance ta sai Allah ya saukar da hukunci kuma duk wanda baya da mata ya zina za a masa bulala ɗari ko ba a son ka ji tausayinsa duk wanda ta yi zina ba ta da miji za a mata bulalu ɗari ko ba a son ku ji tausayinta hasali ma ana son a tara gungun jama'a a musu wannan hukunci sai kuma akwai yankin da akwai annasi a cikinsu akwai suratul tarabun akwai kuma a suran da ayoyin da aka shafe su a suran suke akwai kuma suran da ayoyin da suka shafe a suran suke misali suratu ali imran to wannan shine abin da ya shafi bayani akan abin da ya shafi annasi wal mansur Allah madaukaki sarki ce ma nan sak min ayati aw nusiha bi khairin minha aw mithliha babu wata aya da zamu shafi aw nusiha ko mu jinkirta ta nati bi min minha face mun zo da mabi alherin ta aw mithliha ko makamanciyar ta alam ta alam shin baka sani ba sai malamai suka ce al-khitabu lin-nabi wal muradu bihi ummatu abinda anan Allah ke cewa alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir shin kai baka sani cewa Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai ba wannan ana fiskantar da zancen ne wa annabi sallallahu alaihi wasallama amma al'ummarsa ake nufi kamar faɗin Allah ya ayu annabi ittaqillaha wa la tuqil kafirin wal munafiqin ya kai annabin Allah ittaqillaha kai da'a wa Allah ka ji tsoron Allah kada kai da'a ga kafirai da munafikai inna Allah kana aliman hakima wattabi ma yuha ilayka min rabbik ka bi abinda aka yi maka wahayi daga ubangijinka inna Allah kana bima ta'maluna kabira lalle Allah malaikace sarki mai da labari ne akan abinda bayi suka aikata wa tawakkal ala Allah ka nemi dogaro zuwa ga Allah wa kafa billahi wakila Allah malaikace sarki shi ya isa ya zamto abin dogaro to wa'annan ayoyin duka ana fuskantar da zancen ne wa annabi sallallahu alaihi wasallama amma mu al'ummansa ake nufin mu kiyaye wa'inna abubuwa to shine suka ce al-khitabu lin-nabi wal muradu bihi ummatu bidalili qawluhu بدليل قوله تعالى وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير دليل بدن الله مدوكين sarki da ke nuna cewa ayan da tace alam ta'lam anna Allah law anna Allah ala kulli shay'in qadir sai tace wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasir don haka ayan tana nufin fiskantar da zance ne yau annabi amma kuma wa al'umma ake nufi saboda faɗin Allah ba ku da wani koma bayan Allah majiɗinci ko kuma wanda zai taimake ku lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya nufi sanya ku a cikin azaba shi ne Allah ke cewa ma na sabu min ayati aw nusiha nati bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir shin baka sani ba lalle Allah maɗaukakin sarki akan dukkan komai mai iko ne Allah ce alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل فقد ضل فقد ضل سواء السبيل Allah مدaukakin sarki ce alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard shin ba ku da masaniya ne cewa lalle ga Allah ne madaukakin sarki mulkin sammai da kasai wa malakum min dunillahi min waliy wala nasir ba ku da wani kuma bayan Allah madaukakin sarki min waliyin majibinci wala nasirin ko mai taimako alam ta'alam, shin ba ku sani bane ba anna Allah lahu mulku samawati wal ard lalle ga Allah madaukakin sarki ne mulkin samai da kasai suke Allah madaukakin sarki shi ya halicci sama shi ya halicci kasa Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ard ga Allah ne mulkin samai da kasai suke ya hulku ma sha. Allah ke halittar abin da ya ga dama ya habu liman sha'u inatan. wa ya habu liman sha'u dhukur ya bada wanda ya ga dama maza ƴaƴa maza ya bada wanda ya ga dama ƴaƴa mata aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa ko kuma ya jirkita musu ya ba su ‘ya'ya maza ya ba su ‘ya'ya mata ya jaalu alumai ya sha'u a kima Allah in ya so ya bar mutum ma kwata-kwata ba zai taɓa haihuwa ba ko ya bar mace kwata-kwata ba za ta taɓa haihuwa ba wa yaj'alu man Kima, ina huwa alimun Kadir, lalle Allah maɗaukacin sarki masani ne kuma mai iko to Allah maɗaukacin sarki shi ya halicci sama shi ya halicci ƙasa shi ya halicci tsakanin abin ke tsakanin sama da ƙasa Allah maɗaukacin sarki ayoyi da yawa yana gura mana cewa shi ne mamallakin samai mamallakin ƙasai Allah ce inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam lalle ubangiji ku shine wanda ya halicci sammai da kasai a cikin kwana shida thumma stawa arshi sannan ya daidaita a sama al arshi sannan ya daidaita a sama al arshi malamai suka ce daidaiton Allah madaukakin sarki a sama al arshi istiwa an yaliqu bihi ya dace da shi Allah madaukakin sarki ce yubshil laylan nahar yatlubu hasithan dare na shiga mai yini ya tulubu wa hatitan suna neman juna da gaugawa wa shamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amri da rana da wata suna jujjuyawa ne da umurnin Allah madaukakin sarki Allah ce alalahul khalqu wal amr ku ji ku fadaka lalle ga Allah madaukakin sarki ne al khalqu wal amr halitta da kuma umurnin ayi ibada dole alam ta alalahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin al-imam ibn kasir a kasan wannan aya ce al-khaliqu li hadhihi al-ashya lil ibada wanda ya halicci wa'ina abubuwa shi ya cancanci a bauta masa shine Allah ya ce alam ta'lam Allah lahu mulku samawati wal ard shin ba ku sani bane ba lalle Allah madaukakin sarki shine mamallakin samai da kasai wa malakum min dunillahi ba ku da wani koma bayan Allah madaukakin sarki min waliyin wanda zai jibanci al'amarin ku wala nasirin ku kuma zai taimake ku lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya nufi sanya kafirai a wuta babu wani wanda zai taimake su Allah ce innahu may yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar ay wa ma lil-mushrikin min ansar lalle mushrikai ba su da mataimaka ba su da wani wanda zai taimake su lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya nufi sanya su a wuta ba su da wani mataimaki ba su da wani wanda zai taimake su ya hana Allah ya sanya su a auta ne wa malakun min dunilla min waliyu wala nasir ba ku da wani baicin Allah maɗaukakin sarki majibinci wala nasirin ko kome taimako Allah ya ce am turiduna an tasalu rasulakum shin kuna so ne ku tambayi manzonku kama su ila Musa min qablu kamar yanda suka tambayi Musa a baya wa man yatabaddal al-kufra bil iman lalle duk wanda ya canja kafirci da imani faqad dalla sawa as-sabil haqiqa ya bata a tafarki madaidaiciya haqiqa ya bata a tafarki madaidaiciya ko kuma haqiqa ya bata a kyakkyawan hanya to wannan aya da Allah ke cewa am turiduna an tasalu rasulakum shin kuna son ai bal turiduna an tasalu rasulakum shin kuna son ku tambayi manzon ku ne kama su ila Musa kamar yadda aka tambayi Musa a baya a zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam an yi kisa da aka yi kisa sai aka zo aka tambayi annabi Musa alaihi salatu wassalam akan yayi addu'a Allah ya bayyana da wanda suka yi wannan kisa to lokacin da suka zo suka samu annabi Musa akan wannan kes sai annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce musu wa id qala Musa liqaumi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara suka ce inna Allah wa in Musa liqawmi tuna lokacin da Musa ke gaya wa jama'arsa inna Allah ya amurukum lalle Allah na umurtan ku an tadbahu baqara ku yanka saniya sai suka ce masa huzu an, shi zaka rike mu ne abin isgili yace a'udhu billahi an akuna min jahilin ina neman tsari da ga Allah kadan kasance daga cikin mutane jahilai ga abin da nace muku ku yi amma kun yi kuna ganin cewa na rike ku ne abin izgili Allah ce qalu ulana rabbaka yubayyin lana mahi su wa'annan jama'a da aka ce su yanka saniya sai suka fara tambayoyi kuma da sun je sun yanka saniya suka yi abin da aka ce su yi ita da ya huta sar musu da sun huta sai suka ce ya roƙa mana ubangijinka yubayyin lana mahiya ya mana bayanin ya saniya duk sai Allah ce qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna dhalik ka ce musu lalle wannan saniya ba tsohuwa bace ba ba kuma eh, budurwar saniya bace ba bai bayna zalika tsaka tsakiya faqalu ma tukmarun sai annabi Musa ce ku je ku aikata dai abin da aka umarce Ba su da ba suka sake ce ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha roƙa mana ubangijinka kamana ya mana ya bayyana mana yaya launin saniya yake qala innahu yaqulu inna baqaratun safra kace musu lalle saniya ce fatsi fatsi faqi'ul launuha tasurru nazirin wanda saniya ce mai fatsi fatsi kuma tana daukan idon mai kallonta suka sake cewa ud'u ula ka rabbaka yubayyin lana ma hiya ka sake mana bayani ka roƙa mana ubangidinka ya mana bayani cewa yaya saniyar take innal baqara tashabaha alaina lalle saniyar fa ta shiga mana duhu wa inna insha Allah la muhtadun kuma lalle da sannu za mu zanto bayi masu shirya ko kuma zamu zanto shiryayyu akan abinda ake so a ɗora mu a kai suka yi ta tambaya suka yi ta tambaya in suka yi tambaya sai a sake zurfafa musu in suka sake tambaya sai a sake kai su inda basu yi tambayar ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihi lalle abin da ya halaka al'ummomin da suka gabace ku yawan tambayoyin su wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim da kuma sabawar su nan jama'a akan annabawansu don haka ba daidai bane mutum ya zamto na yawaita tambaya akan abin da bai da amfani misali mutum ya yi tambaya akan kare na mutanen ashabul kafi da Allah ya ce wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasil karansu yana shimfi yana mai shimfiɗa zira'insa a turbaya kace me sunan karan ya karan yake ko kuma ka yi tambaya akan wace bishiya ce annabi a adamu alaihi salatu salam aka ce masa kare ya ci wannan bishiya idan ya ci zai kasance daga cikin wani hali da allah maɗaukakin sarki ya ambata a cikin suratul bakara da suratul ara wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min az-zalimin sai ce to wata irin bishiya ce annabi adam alayhi salatu wasalam aka ce masa yaci ko kuma ka tsaya kana tambayan me sunayen yan uwan annabi yusuf alayhi salatu wasalam alisa ba ma sunayensu ko kuma ka dinga tambayar me sunan baban fir'auna ko me sunan baban ƙaruna duka wasu tambayoyi da ba su da amfani ko da an maka bayanin su ba za su taimaki addinin ka ba ko ba za su amfane ka ba a addinin da kake na yau da gobe Shi shine am turiduna an tasalu rasulakum shin kuna son ku tambayi manzon ku ne kama su ila Musa min qablu kamar yadda aka tambayi Musa a baya kamar yadda su ma kafiran zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi ta izgiri wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda mutanen annabi musa alaihi salatu wasallam suka yi ta masa wasu abubuwa da izgiri lannu mina laka hatta nara Allah jahara suka ce ba za mu taɓa yin imani da kai ba Musa har sai mun ga Allah balo balo Allah ya saukar da tsawa ya halaka su hakanan suka sake cewa su fa lan nasbira ala ta'amin wahid suka ce Musa ba za mu iya hakuri akan abinci ɗaya ba ana ba su nama ana ba su zuma suna cin daɗi kuma an ce in ka ci na yau kada ka taskance gobe ma akwai wani amma suka ce su gaskiya sun gaji da nama da zuma su sun fi son eh, eh, min bakaliha wa qithaiha wa qumiha wa adasiha wa basaliha sun fi son irin su albasa su guna sun fi son irin su dankali su abinda dai ƙasa ke kumburowa suka fi so Allah ce atastabdiluna alladhi huwa adana billadhi huwa khair shin za ku dinga neman canjin abinda yafi alheri fiye da wanda bai kai shi ba ga abu nan da ya fi kyawu da daɗi sai kuma kuna nema a canja muku mai dadin a baku wanda bai kai mai dadin ba sai Allah ya ce musu ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum ku watsu a birane lalle za ku samu abinda kuke nema don haka kun ga sun yi ta abubuwa daban-daban ma annabi Musa asali ma akwai lokacin da suka ce annabi Musa na da ƙaba na da cuta a gabansa na cutan ƙaba a 'ya'yan marainansa suka ce shi sa ma Musa baya iya shiga teku ya yi wanka ba kaya a jikinsa tsarara a cikin jama'a ai saboda cewa shi Musa yana da ƙaba suka yi ta yi wannan izgili wa annabi Musa alaihi salatu wassalam wani lokaci annabi Musa ya shiga cikin teku na wanka shi kadai ya tuka kayansa gabaki ɗaya na wanka ya sanya tubabinsa a jikin wani dutse sai iska ya zo ya ɗaga wannan tuban iska ya zo dutsen da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya sanya tubansa a jiki wannan dutsen ta tashi tana gudu da tubabin annabi Musa alaihi salatu wassalam a cikin wannan dutsen na ta gudun na tafiya annabi musa fito daga cikin wannan rafi yana gudu ba kaya a jikinsa yana bin kayansa yana ce eh, saubi hajarun saubi hajarun saubi hajarun kai dutse kayana kayana dutse kayana a jikin dutse har sai da ya zo ya wuce inda mutanensa mutanen banu isra'ila suke zaune ya wuce ba kaya a jikinsa suka gane cewa eh shi din fa ba mai ciwon ƙaba ne kamar da suke kara annabi Musa ya dauki tufan sai sanya a jikinsa ya dauki sandan sai ya bugi wannan dutsen yayi azaba ma dutsen saboda ta gudu masa da kaya sai da dutsen ya tsage saboda tsaban bugu da annabi Musa ya ma wannan dutsen shine yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina adon Musa fa ra'awun lawon mimma qalu kada ku kasance kamar da suka cutar da Musa sai Allah ya barantar da Musa daga abin da suke faɗa akwai lokacin da suka yi kazafi ma annabi Musa cewa yayi zina da wata mata har mata haihu sun yi kazafi ma annabi Musa daban-daban daban-daban daban-daban don su bata awar annabi Musa alaihi salatu wassalam kamar yadda suke yawan masa tambayoyi na izgidi tambayoyin abubuwan da ba za ma su yi ba shine Allah ke misali ma mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shin kuna son ku dinga tambayan manzon ku ne kamar yadda mutanen baya suke tambayan Musa alaihi salatu wassalam shine am turiduna an tasalu rasulakum kama su ila Musa min qablu wa man yatabaddal kufra bil iman Allah madaukakin sarki ce wa man yatabaddal kufra bil iman lalle duk wanda ya canja kafirci da imani to sai malamai irin su Ibn Abbas kamar da Fakhruddin Razi ya kawo cewa daga Ibn Abbas annahu qala inna Abdullah ibn Umayya al-Makhzumi wanda ake ce masa abdullahi bin umayya al-makhzumi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wasu gungun jama'a na quraishawa fa qalu sai ya ce ya muhammad ya kai muhammadu sallallahu alaihi wasallama wallahi la nu'mina la nu'minu bika hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'an aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqa fis sama wa lan nu'mina lirqika hatta tunzila alaina kitaban naqra'uhu min allahi annaka rasuluhu fa anzala am turiduna an tasalu rasulakum kama su ila musa min qabl wannan mutumi da ake ce masa abdullahi bin umayya al maqsuri ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallama da wasu taron quraishawa a cikin wasu taron quraishawa sai yake cewa ya muhammadu wallahi ba za mu taba imani da kai ba hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'a sai har ka fito mana a ƙasa a fito da wasu mare-mare a fito da wasu wasu rami inda ruwa zai dinga bulbula aw aw takuna laka jannatun min nahil ko ya zamto kana da wata gona na na dabino ya zamto kai annabi sallallahu alaihi wasallam kana da wata lambu gona na dabino wanda kake ci a jikin wannan dabino wa inabin da inabi ya zamto kana da gona na dabino da inabi aw yakuna laka baitun min zukhrubin ko kuma Allah ya maka wani gida na zinare da azurfa autar kafin sama ko kuma mu ganka ka hau sama ko ba za mu taɓa imani da cewa ka hau sama ba sai mun ga ga matakala nan an sa lada matakala annabi na tattakawa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya har zuwa sama ya je ya karɓo littattafai daga Allah maɗaukakin sarki zuwa wajen waɗannan kafirai kafin su yi imani cewa shi ɗin manzon Allah ne kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa qalu lan nu'mina laka hatta tabjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه سأل ce قل سبحان ربي ka ce musu tsarki ya tabbata ga ubangiji na hal kuntu illa basharan rasula ni ban kasance ba ai ma kuntu illa basharan rasula ban kasance ba face dan adam manzo kuma dan adam aw tusqita sama a bayan sun lissafo a bulbulo musu da ruwa ya zamto na da gonan inabi da dabino a musu gidan zinare da azurfa a hausa ma suna gani ba da ma su yi imani cewa annabi ba ya sauko da littafin ba sai a idon su annabi da ya hau ɗaya bayan ɗaya ya hau sama da matakala ya kuma karɓo littattafan zuwa ga abu lahab zuwa ga wane zuwa ga wane zuwa ga wane kamar da Allah ce bal yuridu kullu mar'in minhum ayyuta suhufan munashara suna son kowa daga cikin a ce an kawo masa littafin su shi kadai a ce littafi daga wajen Allah zuwa ga kafiri wane akan yayi imani annabi ya zo ƙofan gida ya ƙwanƙwasa ya ce ga Allah ya ba ni littafi in kawo maka wane ma a je ƙofan gidansa a bashi wane ma a je gidansa a bashi sai sun ga ga annabi na saukowa kafin su yi imani ko kuma suka ce autus kiɗa sama'a kama za a alaina ba akwai sama ba to ka sa sama ta faɗo sama ta rukto a kanmu kamar yadda ka kariya cewa za ka sa sama ta fado to ka sa sama ta fado autis kiɗa sama a kama za amta alaina kisafan auta tiya billahi ko ka zo ga ka ga Allah ga mala'iku ga Allah ya zo ga mala'iku ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma a turo annabin da mala'iku ya zamto wani annabi zo ya wa'azi ya ce ya ku jama'a ku daina bautan gumaka ku bauta ma Allah shi kaɗai ku daina bautan lata ku daina bautan uzza ku daina bautan manata ku daina bautan ubal da duk wasu manya-manyan gumaka ku daina bautansu sai mala'ika na gefe sai ce wallahi da gaske ne shi ɗin annabi ne fa daga Allah ku yarda cewa shi ɗin annabi ne kada ku yarda ku karaita shi Allah ya ce walau ja'allahu malakan la ja'allahu rajulan wala labasna alayhi ma yalbisun da shi ya zamto walau ja'allahu rajulan walau ja'allahu malakan da za mu sanya shi ya zamto mala'ika la ja'allahu rajulan da su mai da shi mutum wala labasna alaihi ma yalbisun kuma da su ci gaba da cakuda abin su cakudawa na bautan wani Allah daban ko da mala'ika ne ya zo musu ba za su yi imanin ba hasali ma za su raina mala'ika su ma yin imani da Allah maɗa maɗaukaki sarki Allah ce amma fa balbada lahun makaru ya ƙona min ƙabu, da sannu zai bayyana musu abin da ya buya musu kuma walau adu la'adu limanuhu anu bayan sun je kiyama a duniya sun kafirce ma Allah sun bauta ma wani Allah in sun tafi kiyama suka ga sabanin da suke tunani to za su ce a dawo da su duniya don su aikata kyawun ayyuka su bi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce da da a dawo da su duniya la'adu limanuhu anhu da za su ci gaba ne akan abinda aka hane su Allah ya ce wa innahum lakadibun kuma su din fa tsantsan makareta ne su to sai da su kawo ina abubuwan cewa sai an musu kafin su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda su wancan mutanen annabi Musa suka ce lannu me wa iskultum ya Musa lannu mina laka hatta nara Allah ta'ala suka ce ba za mu taɓa yin imani da kai ba Musa a sai mun ga Allah balo-balo a fili mu ga Allah kafin mu yadda shi sa ma fir'auna yake cewa qala fir'aunu ya hama nubni li sharhan la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati فأطرئ إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب yace wa qala fir'aun fir'aun yace ya hamanu ya kai haman ibni li sarhan gina mun wata bene la'alli ablugul asbab wanda zan kama in bi sabubba wai ya gina masa wata bene mai tsayi da zai leka sama ya ga shin Allah Musa nan da gaske ne asbabas samawati fa a ila Musa in je in leƙa. shin da gaske ne akwai Allah Musa shin da gaske ne Allah Musa na da wani Allah a sama ce, kai wa in nila a zunnu la di ba. Lallai ni ina ganin Musa nan fakar ƙarya yake Allah ya ce wa kadhalika zuyyina li fir'auna su su'u amalihi a haka muka kawatawa muka kawatawa fir'aunan miyagun laifukansa wasu da anisabil ko muka toshe shi akan hanyar Allah Allah ce ma kai da fir'auna illa fi tabab ai makircin fir'auna bai kasance ba sai a cikin hasara da tabe to kun ga duka waɗannan abubuwa ne da al'ummomin baya annabawan su suka sha fama da al'ummomin su wajen su yi ta kawo abubuwa ba za su imani ba sai an musu kaza kamar da a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama manyan quraishawa suka ce ba za su yi imani da muhammadu ba sai ya kori kazamai wawaye a kusa da shi ya za a ce kazamai irin su bilal suwane suwane suwane kazamai masu tufa guda ɗaya wanda ba 'ya'yan wasu ba a ce wai su ne suke kewaye da annabin Allah a su da su yi imani da annabi amma sai an yi watsi da wa'innan kazaman tuku kafin su imani da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi saboda yana son a shiga musulunci yana son wa'innan kafirai manya su shigo musulunci saboda duk wani babban kafiri in ya shiga musulunci to jama'ansa ma sukan biyo shi sai annabi ya kwadaitu da haka sai Allah ya saukar da wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuqi man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta wasbir nafsaka hakurtar da ranka tare da wanda suke bauta ma ubangiji su safiya da maraice suna neman yardan Allah wala ta'du aynaka anhu kada ka sanya idanunka akan wa'incan mushrikai turidu zinatal hayatid dunya kana nufin kawa ta rayuwar duniya Allah ya ce wala tuti man aghfala qalbahu kada kai da'a ma wanda muka gafalar da zuciyarsa an zikirina akan ambatonmu wata ba a hawawu ya bi soye-soyen zukatansa wa kana amruhu furta al'amari sai zamto lalataccen al'amari da fadin Allah wala taqrubil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha kada ka kori wanda suna bauta mun Allah madaukakin sarki safiya da marece damuwar su neman yaddan Allah ma alayka min hisabihim min shay wa ma min hisabika alayhim min shay'in fataqrudahum fatakuna min az-zalimin don haka sai annabi sallallahu alaihi wasallama bai aikata wannan ba amma da ya so aikata haka saboda ya dan matsar da su daga jikinsa saboda wa'incin su shigo musulunci saboda al'ummomin su magoya bayan su su shigo na addini da musulunci haka hasali suka ce su ba za su yi imani da Allah ɗaya bane sai idan an yi sharadi yau a yi wata guda ana bautan Allah sai a sake wani wata guda ana bauta ma gumaka a yi bautan Allah na wuta ɗaya ko a yi bautan Allah yau gobe a yi bautan gunki yau a yi bautan Allah maɗaukaki sarki ce a ta al'ali an wayi wahida inda haza la shay'un ujab shin za ku su kai kafiran suka ce shin yanzu za a maida abin bauta abin bauta guda ɗaya ne Allah shi kadai yi wannan abun abin mamaki suka ce a a inna la tariku alihatina lisha irin majrur shin yanzu za mu bar abin bautanmu saboda wani mawaki mahaukaci Mawaƙi mahaukaci a wajen wainnan kafirai shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda suke fada sun ce masa mahaukaci sun ce masa masihirci sun ce masa boka Allah ya ce ma huwa bi qawli sha'ir annabi sallallahu alaihi wasallama zantuttukansa ba tuttuka na mawaka bane Allah ya ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la ba mu koyar da shi waka ba kuma annabi bai dace da wake wake ba Allah ya ce in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin abinda annabi ya zo da shi ba ce bato ne da kuma qur'ani da ake karanta yau da gobe mubinun mabayyani Allah ya ce ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minun kadan da ne za su imani wala bi qawli kahin ko ba zan zantuttuka bane da boka masirci Allah ya ce qalilan ma tadhakkarun kadan da ne za su wazantu kamar da a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wani boka aka je aka ba shi labari cewa akwai wani mahaukaci a makka sunansa muhammadu ana ta nema masa magani don aka kai maka je ka masa magani ya zo da abubuwa daban-daban da ke nuna cewa shi din mahaukaci ne kamar yadda suke faɗa shi wannan mai ba da magani ya tashi wai ya je zai yi magani wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi din mahaukaci ne annabi bai ce masa komai ba sai buɗan baki annabi sallallahu alaihi wasallam sai fara hukubatul hada innal hamdalillah nahmaduhu wa azwa karshe wannan boka ya ce shi tun da Allah ya halice shi bai taba jin kyakkyawawan zantuttuka ba kamar kyawawan zantuttukan da annabi sallallahu alaihi wasallama suka fito daga bakinsa a take a wajen yayi imani ya musulunta ya yadda da cewa Allah ɗaya ne kuma yadda da manzon Allah a matsayin ɗan aike daga Allah madaukakin sarki don haka duk wa'annan cutarwa sun yi wa annabin Allah da annabawa da suka gabata shi sa Allah ya ce wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un su wa'annan kafirai ba su kasance ba babu wani manzo ko annabi da zai zo musu face sun masa izgili su masa izgiri qur'ani da annabi zo da shi suka ce waka ne Allah ya ce wa qalu asatirul awwalina tatabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila suka ce Allah ya ce wa laqad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar lisanu na yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanu arabiyyun mubin wa laqad na'lamu annahum yaquluna hakika mun sani suna cewa inna ma yu'allimuhu bashar ai wani mutum ne kawai koyar da shi Allah ce lisanun ladhi iduna ilayhi a'jamiyyun wa hada lisanun arabiyyun mubin ayoyi dewa Allah madaukakin sarki ke nuna mana cewa abinda annabi zo da shi Qur'ani ne ba kuma waka ne? hasali ma littafi ne saukakke daga Allah madaukakin sarki shine Allah ke cewa am iduna, an tasalu rasulakum shin kuna son ku tambayi manzonku annabi sallallahu alaihi wasallama tambayoyi na iskili tambayoyin da basu da ma'ana tambayoyin abubuwan da ba za su yi ba wanda Allah madaukakin sarki ya gara ma zai iya yin bulbulo da ruwa daban-daban ma annabi sallallahu alaihi wasallama kuma in ya gara ma zai masa gona na dabino ya masa gona na inabi duk Allah madaukakin sarki zai yi wannan Allah madaukakin sarki ya gara ma zai sa a yi annabi sallallahu alaihi wasallama gidan zinare da azurfa amma duka Allah maɗaukacin sarki bai yi wannan ba shi sama har ma suke cewa wai wannan wani irin annabi ne wa qalu ma li hadha rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq suka ce wannan wani irin annabi ne yana cin abinci kuma na tafiya kasuwa laula unzila ilayhi malakun ina ma da a saukar da wasu mala'iku su kasance tare da annabi bai kuna ma ma'ahu nadira su kasance tare da shi masu gargadi in yace in yayi wa'azi yayi wa'azi sai ce eh da gaske ke aw yulqa ilayhi kanzun aw takuna lahu ya ya'kulu minha aw yulqa ilayhi ko a jefo masa ko a kawo masa wata taska na dukiya aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu janna ko ta kasance yana da wata gona lambu aw takuna aw yulqa ilayhi kanzun aw takuna lahu ya ya'kulu minha wanda zai dinga ci daga wannan lambu Allah ya ce wa qala zalimuna in tattabi'una illa rajulan masura azzalimu suka ce in tattabi'una ba komai kuke bi ba illa rajulan masura sai dai mutum masiyarci wai annabi sallallahu alaihi wasallama masiyarci kamar yadda suka ce ma su fir'auna fir'auna yake kira annabi Musa da cewa matsafi shi kuma annabi Musa ya ce wa fir'auna halakaki Allah ya ce kama su ila Musa min qablu wa may yatabaddal al-kufra bil iman duk wanda ya canza kafirci da imani duk wanda ya canja kafirci da imani Allah ce alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar shin ba ku gani wanda suka canja ni'iman Allah da kafirce ma Allah madaukakin sarki sai kuma ya zamto makomansu ita ce gida na halaka Allah ce yas'aluka ahlul kitabi an tunazzala alaihim kitaban minas sama ma'abuta littafi suna tambayar ka akan a saukar musu da wani littafi daga sama sai Allah ce faqad sa'alu Musa akbara min zalika hakika sun tambayi Musa fiye da haka har ma suka ce arinallaha jahara ka fito mana da Allah fili mu ganshi ka nuna mana Allah balo-balo Allah madaukakin sarki sai ya saukar da tsawa ya halakar da su fa akhadathu musa'ikatu bi zulmihi sai Allah madaukakin sarki ya saukar da tsawa saboda zaluncin da su inda suka yi don haka ba daidai bane mutum ya canja kafirci ya canja imani da kafirci kana musulmi ka kafirta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi halatta jinin mutum musulmi sai da abubuwa guda uku asahibu zani mazauri mazinaci wa nafsu bin nafsi annafsu bin nafsi wanda ya kashe a kashe shi wa tariku lidini wanda ya bar sa al-muqariqu lil jama'a wanda ya bar jama'a da wanda ya bar jama'a musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an umurce ni in yaqi jama'a hatta qulu la ilaha illallah har sai sun furta la ilaha illallah idan sun furta la'ila illallahu, to ya zamto mun katanga da su jininsu da dukiyinsu isa bin su na wajen Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce man baddala dinahu faqtulu wanda ya canza addininsa, sa ku kashe shi Allah ya ce mai tabaddala al-kufra bil imani faqad dalla sawa'a sabil lalle duk wanda ya canza imani da kafirci hakika ya bata akan tafarki madaidaici don haka duk wanda ya canza musulunci ya koma wata addini daban to hakika ya bata ya bata ya bata ya bata daga hanya madaidaiciya da ake son ya gino akan wannan hanya don haka wajibi ne akan mu tabbata a cikin wannan addini na musulunci kuma mu dinga addu'a a kullum Allah madaukakin sarki tabbatar da mu a cikin wannan addini na musulunci kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya mai juya zukata ka tabbatar da zuciyata akan wannan addini Allahumma ya musabbital qulub thabbit qalbi ala dinik ka tabbatar da zuciyata akan wannan addini mu bi yawaita wannan addu'a saboda ba farkon ba ne karshen mutum zai yi ta hidima na addini sai ya zo tsakaninsa da wuta bai wuce zira'i ɗaya ba Ba ya fa yasbiqu alaihi kitabu ba ya amalu bi amali ahalin an-nar da kulaha. mutum zai yi ta aiki na 'yan aljanna sai ya zomto tsakaninsa da wuta bai wuce taku ɗaya ba Fayas yasbiqu alaihi kitab sai ya aikata aiki irin na yan wuta sai ya shiga wuta mutum kuma zai ta aiki irin na yan wuta sai ya zamto tsakaninsa da wuta bai wuce taku ɗaya ba sai ya aikata aiki irin na yan aljanna sai kuma ya shiga cikin wannan aljanna don haka mu yi ta addu'an kyakkyawan karshe mu ta Allahumma ahsin aqibatana bil umuri kulliha Allah ka kyautata Karshen mu akan dukan al'amura gabaki daya wannan addu'a ake son mu yawaita maimaita hakan shi zai sa mu samu kyakkyawan sakamako a wajen Allah kuma mu yi kyakkyawan ƙarshe saboda lokaci za mu tsaya a nan in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe za mu tashi a faɗin Allah wadda kathirun min ahalil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq ba'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri inna Allah ala kulli shay'in qadir aya ta 109 fatan mu shine eh, abinda muka faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ba mu ladansa abinda muka faɗa na kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu ƙasa a jihohi da ake fitintunu da tashin hankali a wannan ƙasa tamu Allah ka ba da zaman lafiya a wayannan yankuna mu ma da wannan fitintunu bai auku bai zo ta nan ba Allah maɗaukake sarki ya mara katangan ƙarfe da wayannan fitintunu yan uwan musulmi da suke da buƙatu na alheri Allah ka biya musu yan uwan musulmi da basu da lafiya Allah maɗaukake sarki ka ba su lafiya yan uwan musulmi da Allah ya karɓi rayuwarsu Allah maɗaukake sarki ya ji ƙayinsu mu da muke hanya Allah ka kyautata ƙarshen mu Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe Allah ka tabbatar da dugadugan mu akan wannan addini na musulunci Allahumma fa'ana bima 'allamtana 'allimna ilma yanfa'una wa zidna ilma yanfa'una Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala Allahumma aminna fi awtanina Allahumma asli a'immatana wa wilata umurina Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a وارنا الباطل باطلا وارزقنا السنابه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وارض اللهم تعالى عن ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين واخر دعوانا بتوفيق ربنا ان الحمد لله الذي وحده على السلام عليكم